بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul rahman jiya mun tsaya aya ta 45 yau kuma za mu tashi insha Allahu a aya ta 46 inda Allah ta'ala yake cewa waliman khafa maqama rabbih ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta'ala a nan zai ba mu labarin aljanna da kuma sawabin da ya sa ake samun aljanna ɗin wani man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa subhanahu wa ta'ala yana da aljanna guda biyu ranar alkiyama aljanna guda biyu aljanna ta zama tasa ta kansa sannan kuma da ta iyalinsa wato anan duniya in kana da wadata sai ka wa iyalanka bangaren su daban naka kuma daban to haka nan a aljanna ga na iyalinka ga kuma kai naka daban kuma ko ina kana shiga ka kwanta imam al-qurtubi yace an masa aljannatai guda biyu domin ya dinga canji yau in ya kwana a gobe kuma ya je kwana a can can ciki iyalansa nan waje kuma nasa ubangiji ta'ala ya tanadi waɗannan aljannatai guda biyu liman khafa maqama rabbi ga wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nisanci sabon Allah ya aikata dukkan abin da ya wajaba ya aikata a nan duniya to wannan shine wanda zai samu wato aljanna guda biyu nan wannan kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah subhanahu wataala a nan duniya ya san zai tsaya a gaban Allah ta'ala kuma za a tambaye shi ayyukan da ya yi a duniya sannan ya hana wato ransa abun da yake so don idan ka wa son zuciyarka ba za ka taɓa yin aikin aljanna ba ka dinga yin ayyukan in wuta ka je ka shiga cikin wutan jahannama to wannan wanda yake da irin wannan Shi ne wanda yake da aljannatai guda biyu makomarsa aljanna ne ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah ta'ala sannan kuma ya hana ransa abun da yake so idan ya saba wa shari'a kowa a cikin nan sai ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma a tambaye shi dangane da ayyukan da ya a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura amamahu fala yara illa an-nara tilqa wajhihi fattaqullaha ko fattaqun nara walau bi shiqqi tamra kowa daga cikin mu nan sai Allah ta'ala ya magana da shi babu tafinta wato babu mai isarwa mutum ya duba damansa ba da zai gani sai ayyukansa ya duba hagun ɗinsa ba abin da zai gani sai ayyukansa ya duba gabansa ba abin da zai gani sai wutar jahannama kuma za a masa wa'innan tambayoyin yana cikin wannan hali bayan mala'iku sun kewaye shi ko ta ina manzala sa suma ya ce ka ji tsoron wuta ko da da kai sadaka ne da tsagin dibino gurgudun abin da Allah ta'ala ya kore maka to wannan abun abun tsoro ne wanda ya ji tsoron wannan tsaiwan ya gyara imaninsa da ayyukansa to Allah ta'ala zai saka masa da aljannatai guda biyu aljanna ta farko saboda ya aikata da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka wajabta masa yayi aljanna ta biyu kuma saboda ya bar sabon Allah sai Allah ta'ala ya saka masa da jinsin sakayya guda biyu irin waɗannan mutum ba zai samu aljanna ba sai ya ji tsoron Allah ko shakka babu don wanda bai ji tsoron Allah ba zai aikata wajibi ba sannan kuma ba zai bar aikin haramun ba amma matukar mutum ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala to sakamakon sa ita ce aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran ya karanta wannan ayan kamar yadda Abu Darda ya bada labari wani man kafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron ubangiji tsayuwa gaba ga Allah ranar alkiyama za a bashi aljanna guda biyu sune sakamakon sa shikenan sai Abu Darda ya ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata zai shiga aljanna manzo Allah ya sake cewa wani man khafa maqam rabbihi jannata duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wataala zai shiga aljanna aljanna ma guda biyu abu darda ya sake cewa wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata manzo Allah sama ya sake maimaita wannan ayan ya sake cewa ko yayi zina ko yayi sata sai ya ce wa in ragima anfu abu darda ko da abu darda baya so sai ya shiga aljanna ko baya so wato wannan tambayan bai kamata a yi ta ba ko shi da kansa abu darda ya gano daga baya tunda an ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah subhanahu ta'ala yana da aljanna biyu yanzu wanda ya ji ne yasa ta ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah shikenan manzo Allah ya tabe mai ta ya ce kuma koda me koda baya so a ah, to mai zina da mai shan giya da mai sata in ya tuba zai shiga aljanna in yana da imani zai shiga aljanna ko bai shige ta kai tsaye ba daga baya zai zo ya shige ta to abu darda shi da kansa yake cewa ai wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala iza khafa maqama rabbih azza wa jalla lam yazni wa lam yasrik in dai har ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron tsayuwansa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala to ai ba zai yi zinan ba ma ba zai yi satan ba in dai ya cika mai tsoron Allah to amma ko ya zina ko ya yi satan zai shiga aljanna sai dai ba kai tsaye ba a wani hadithin manzala sassama ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai zai shiga aljanna man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya zama musulmi zai shiga aljanna nan kuma Abu Dharr shi ya samu matsala yace wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata ya rasulullah zai shiga aljanna manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata zai shiga aljanna matukar yana da la ilaha illallah Abu Dharr ya sake maimaita wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata manzo Allah ya ce ko yi zina ko ya yi sata ya sake cewa wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata in dai yana da tauhidi zai shiga aljanna manzala sassama ya ce wa in zana wa in saraka wa ala ragmi an fi abi zarri ko ya yi zina ko ya yi sata kuma ko abu zarri baya so sai ya shiga aljanna ko baya so rahama ce ta ubangiji ta ala duk wanda yake da imani ko da da kwayan zarra ne zai shiga aljanna sai dai akwai wani ratse wutan jahannama a karkade masa kura kafin ya shiga aljanna to wannan shine abin da ba ma so wannan kade ƙuran ba ma son ta kwata-kwata ka ji tsoron Allah yadda ba za ka ratse wutar jahannama ba ko ta sako daya in ba zai iya ta ba amma duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna akwai ceto za a je a ceto shi ko da ya shiga wutan jahannama daga baya zo ya shiga ya shiga aljanna ne wanne wanda zai shiga aljanna na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsa sai ya zama gawayi sannan sai a je a fidda shi daga cikin ainihin wutan jahannama ya kone ya zama gawayi sai a je a wanke shi a wani ruwa da ake ce masa ma'ul haya wato ruwan rayuwa idan aka je aka wanke shi wato a wannan wurin duk jikinsa sai ya sake tsirowa kamar da shikenan sai a ce masa ya je ya shiga aljanna idan ya zo aljanna sai ga kamar aljannan ta cika haka gai dama shi yana tafiya yana ganin to ya za ma ya shiga aljanna ne shikenan sai idon sai nuna masa aljannan ta cika sai ga Allah ta'ala ce rabbi wajadtuha mal'a ya Allah na samu aljanna ta cika sai Allah ya ce masa a'a ka je na baka duniya da kamar ta goma shine gidanka na aljanna ka je ka shiga sai ya ce a tastahzi'u bi wa anta rabbul alamin zaka mini ba'a Allah ta'ala kai ne ubangijin talikai zaka min wasa kina ga kamar da wasa ne anan Allah ta'ala yayi dariya sai ya ce je shiga kuma hakan din ne dai je ya samu duniya da kamar ta goma shine miskinin dan aljanna kaga bayan ya gasu ya gasu me kai shi aljanna ne imaninsa da Allah subhanahu wataala ina da tauhidi kuma za a ce masa yi burin duk abin da yake so a aljanna sai ce ina son kaza ina son kaza har burin sai kare Allah ta'ala ya dinga tina masa baka son kaza ya ce a ina son wannan baka son kaza a ina so to kaza fa ai shi ma ina so a ce to kai buri gaba daya kure shi ya kasa tina komai kuma duk abin da zai iya tinawa ya faɗa an tina masa wasu ya faɗa shi sai a ce to kaje an baka gaba daya iya abin da zaka iya tinawa saboda aljanna da abin da zaka tuna a yanzu da abin da ba zaka tuna ba duk akwai shi a aljanna na ni'imomi na jin daɗi kamar yadda zamu yi bayanin su to ubangiji ta ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban sa ranar alkiyama ma'ana ya gyara imaninsa da halayensa a nan duniya to yana da aljannatai guda biyu wato aljannarsa ta can ciki ta iyalansa da kuma ta waje-waje kamar dai mai kuɗi don ka jira ga ɓangarensa kana shiga gid ga ɓangarensa nan can can ciki kuma ga bangaren wato ainihin iyalinsa ya ga dama kwana a bangaren sa ya ga dama ya tafi can wajen iyalinsa ya kwana saboda ainihin wadata to haka dan aljanna shi ma bai da kunci a gidansa to miskinin dan aljanna ma tana da duniya da kamar ta goma ba da ta kuma mawadacin aljannan shi ya dai zama bari wanda ba a wa hisabi ba ko bai shiga wutan ba ma kwata kwata kaga shi Allah ta'ala shine kawai ya san wato ya gidansa yake ubangiji ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljan Allah ya baku aljanna guda biyu matukar kun ji tsoronsa kun nisanci sabon Allah kun masa da wannan ayan dalili ne cewa aljani suna shiga aljanna don da aka ce wani man khafa maqama rabbih jannatani sai kuma aka ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma kaziba ba ce wa bi ayyi ala'i rabbikum da wani ni'imomin ubangijinku ne ku mutum da aljan kuke karyatawa gashi Allah muku ni'iman aljanna guda biyu a sai aljani yana shiga aljanna amma da sharadin in yayi imani kamar yadda musulmai mutane suka yi imani su ma akwai musulmi akwai wanda ba musulmai ba musulman su za su shiga aljanna wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ubangiji ta ce zawata afnan su waɗannan aljannace guda biyu da za a bawa ɗan aljanna wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala suna da wasu rassa masu kyau wanda suke ɗauke da dukkan nau'i na ɗan itace nunanne wanda ya kai matuƙa a wajen daɗi da kyau shi ne ma'anar zawata afnan kowace ɗaya daga ciki tana da wa'annan 'ya'yan itatuwa nau'i daban-daban wanda kai ba ka iya sanin iyakacinsu ba a yanzu sai dai in ka je kawai ka dinga gani kana tsinka kana ci ubangiji ta ya ce zawata afnan wato aljannate ma'abota rassa wanda suke ɗauke da dukkan nau'i na 'ya'yan itatuwa masu kyau masu daɗi wasu malai suka ce abin da ake nufi da afnan shine nau'i nau'i na kayan daɗi kawai da itatuwa da 'ya'yan itatuwa da ma wasu abubuwa daban wannan aljannatin ba abun da ba su da shi na abubuwa na jin daɗin rayuwa haka Allah subhanahu wataala ya tattale su a cikin waɗannan wuraren ga masu tsoron Allah Ubangiji ta lace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa Allah ta'ala muku ni'ima kala kala la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd ba ma karyata ko kwade daga cikin ni'imomin ka ubangiji ta'ala godiya ta tabbata a gare ka sai Allah ta'ala ya ce فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنيت تعالى فيهما عينان تجريان a cikin aljannatan akwai idanuwan ruwa guda biyu ta jirya ne wanda suke gudu idon ruwa wasu malamai sun ce wannan idon ruwan masu yi wa bishiyoyin bayi ne su suke wa bishiyoyin bayi suke tsirar da 'ya'yan itatuwa ne su wa'annan bishiyoyi na baya da maka wuce zawa ta afna nan 'ya'yan itatuwa sai su dinga ainihin fita wasu suka ce aina ne na nufin wato akwai idanu guda biyu na koguna guda biyu kogin ruwan daɗi da kuma kogin giya amma irin giyar lahira ba ta duniya ba giya mai daɗi wanda ba ta samaye to akwai su a cikin waɗannan aljannatan guda biyu kuma suna gudana da kansu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin aljanna akwai kowane irin nau'i na ɗan itace zaujani kala biyu kowane nau'in itace to yana da nau'i kala biyu a cikin aljanna wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ayaba akwai kala biyu wanda muka sani a nan duniya akwai wata kalar kuma irin ayabar aljanna banda irin ta duniya tare da cewa ta duniya irin ta duniya ma daɗin ba ɗaya bane da irin na duniya haka nan abarba akwai ta duniya akwai kuma irin ta aljanna ta musamman haka nan kowane ɗan itace idan ka ɗauka zaujan akwai simfi kala biyu wato wanda ka sani a nan duniya da kuma wanda baka sani ba amma wanda ka sani ma in ka ɗanɗana a bakinka sai ka ji daɗin su ya zarta irin na duniya ba irin na duniya ba ne to haka ubangiji ta'ala ya tana da bayansa irin waɗannan ni'imomin wanda ka sani da wanda baka sani ba yasa a cikin hadisi kudusi ubangiji ta'ala ce adattu li ibadi salihin ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar na tana da bayina salihai abin da ido bai taba gani ba a aljanna mutum bai taba ganin sa a duniya ba duk yawansa da yi na duniya sannan sa bai taba ji ba duk sauraron labaransa da yake na duniya bai taba jin nau'i na jin daɗi irin wannan ba sannan bai taba ɗarsuwa a zuciyarsa ba duk tunaninsa da yake a duniya ka san tunani sai ka tina abun da babu ma ko abun da bai zai yiwu ba to duk iya tunaninka ba ka isa ka tina abubuwan aljanna ba akwai abun da baka isa ka tina shi ba kuma yana nan a cikin aljanna ubangiji ta'ala ya tanada wa bayansa saboda su rayu rayuwa irin ta farin ciki ta jin daɗi to amma fa sai an sha wahala a duniya kafin ake samun wannan jin daɗi sai an yi ibada sai an bi sai an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kauce wa son zuciya to nan ne za a samu wannan aljanna din ubangi ta ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani irin ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa ba ma karyata ko kwaɗe daga cikin ni'imominka ya ubangiji subhanahu wata'ala godiya ta tabbata a gare ka sai Allah ta'ala ya ce متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta'ala ya ce, muttaqina ala furushin wato su ‘yan aljanna suna kishingide a bisa shimfiɗa baɗa'inuha min istabaraƙin wato shimfiɗan ƙasan ba na saman ba an yi shi ne da istabarak wato shine dibaji mai kauri wato shine alhariri mai kauri da shi aka lullube wato ainihin ƙasan shimfiɗan sannan aka kawo wata kuma shimfiɗa aka ɗora a sama wato ce ‘yan aljanna suna kishin a bisa shimfiɗu na karramawa da darajawa wanda baɗa'inuha min istabaratin wato shimfiɗan cikinsu an yi su ne da wato dibaji mai kauri shine alhariri mai kauri wanda kuma aka masa ado da zinari wannan shimfiɗan cikin kenan banda na saman to na saman kuma ya zai kasance idan ya zama na shimfiɗan ciki na zinari ne ko na alhariri ne mai laushi wanda aka mar ado da zinari to shimfiɗan saman wanda za a hango ɗin shi ya zai zama kaga Allah ta'ala kawai shine ya san wani iri ne wannan don ka san idan ko a nan duniya idan mutum yana da gado akwai shimfiɗan da ake a farko sannan zuwa tsora kuma a samansa to yan aljanna shimfiɗan su kawai ubangiji ta shi ne ya san wani irin kyau yake da shi da laushi da kuma kyallin da yake da shi kuma mutum shi zai kwanta a ciki wajen jannatai ni dan abubuwan da ake ɗasa na ‘ya'yan itatuwa na nan aljannatan guda biyu ta'ala ce wa janar jannatai ni dan wato abubuwan ɗasa na aljanna na 'ya'yan itatuwan aljanna dani makusanta ne wato ba a nesa suke ba sai ka hau bishiya ba in ka ga dama ka tsinka a tsaye in ka ga dama a zaune in ka ga dama a kwance shi ɗan itacen ne zai miko maka kansa ka tsinka sai ka ci shi sai ya koma inda yake amma ba sai ka sha wahala ka hau bishiya ko ka nemo wato tsani ka hau ba ko kuma wani duron ka hau ba wannan irin itatuwan duniya ne su ba su zo maka wasai dai kai ka je ka same su wannan kamar yadda Allah ta ke cewa qutufuha daniya wato ‘ya'yan itatuwan aljanna a kusa suke a cikin suratul insan ubangiji ta ce wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadlila wato inuwan aljanna kusa suke da yan aljanna ‘ya'yan itatuwan kuma an hore su ga yan aljanna an kaskantar musu da su ko a wani hali kake ciki za ka tsinka ba sai ka buƙaci wani abun hawa ba to ubangiji ta layi wa ɗan aljanna wannan ni'ima ga shimfiɗa mai laushi ka kwanta yin da kake so sannan kuma ga 'ya'yan itatuwa su zo maka har kan gadonka ka tsinka ka ci yanzu a duniya in ba arziki ne maka in ba Allah maka arziki ba wato burgo mai laushi ma ba za ka samu ka kwanta akai ba wanda tana ka samu katifa mai laushi sai ga mutum yana kwanciya a cikin wahala wani za ka samu mai tsoron Allah ne yana yi wa Allah ta'ala biyayya sau da kafa amma a kan taburma yake kwanciya wani ma a kan gayar ƙasa yake kwanciya manzala sallama ya rayu irin wannan rayuwar amma daga baya ya samu canji yana kwanciya a kan gayan taburma har dinga shaci a jikinsa yana kwanciya a kan gayar ƙasa har dinga shaci a jikinsa wata ran sai na Umar ya samu zala su sama ya kwanta a kan taburma ta yi ta masa shaci shaci a jikinsa layi layi sai sai kama kuka manzala su sama ya ce masa me yasa kake kuka umar ya ce wallahi na tina sarkin farisa da rum suna kwanciya kan alhariri kai kuma ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana kwanciya akan gayan ƙasa ko gayan taburma sai manzala su sama ya ce masa ya abin nan umar ala tarba an takuna lahumud duniya wa takuna lana al ba za ka so a ba su duniya mu kuma a ba mu lahira ba ai wannan ba wani abu bane sai ga mutum mai daraja ba da shimfiɗa mai kyau wa abdun qad yanamu ala haririn wa zu nasabin mafarishuhu turab tamutu al-usdu fil ghabati ju'an wa lahmu dhani ta'kuluhu al-kilab wato za ga zaki yana mutuwa a jeji saboda yunwa amma kuma ga naman tinkiya kare yana ci kare ya kai zaki daraja ne bai kana za ga bawa yana kwanciya akan tufafin alhariri alhariri shine abun da yafi komi laushi na shimfiɗa ko na tufafin sawa sai bawa ya shimfiɗa alhariri ya kwanta amma ɗa kuma yana kwanciya akan me akan ƙasa mafarishi turab ma'ana mutumin kirki bawan Allah sai ka ga yana kwanciya akan ƙasa amma mutumin banza kuma yana kwanciya akan alhariri saboda duniyar ba komai bane to idan baka samu shimfiɗa mai laushi ba a nan duniya to ka yi imani da Allah ta'ala ka ji tsoron Allah za ka samu wanda ta fi talaushi a aljanna idan an yi tashi alƙiyama shikenan in ka sha wahala a duniya ma in ka je ka ji wancan daɗin zai mantar da kai wannan wahalan da kake sha a duniya to wannan shine gatan da Allah ta'ala yayi wa 'yan aljanna sai kuma yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa Allah muku ni'ima kala kala wanne za ku karyata ya ku mutane da aljan bai kamata a karyata ko da kwaya ɗaya ba daga cikin wannan ni'imar sai الله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta ce fihin na ƙasuratu tarfi a cikin waɗannan shimfiɗan da aka ba da labari take na ala furushin suna kwanciya akan shimfiɗa su yan aljanna to shimfiɗun ba yancin suke ba fihinna a cikin shimfiɗun akwai yan mata qasiratu tarfi wanda ba sa kallon kowa sai mazajensu akwai yan matan hurul ain kan wannan shimfiɗan ko kuma ka na duniya wanda wannan matan qasiratu tarfi ne ba sa daga ido su kalli wasu mazan daban ko misqal zarrati iya mazajen su kawai sun wadatar da su bari matan duniya ba ne in ta fita ta kalli wannan ta kalli wannan ila har ta je ta ga mijin da ya fi nata ta dinga jin haushi ko tana burin ina ma da a ce wani ne mijina to matan aljanna babu wannan qasiratu tarfi ne ba sa kallon kowa sai mazajen su kawai ba za su kalli wasu mazajen ba ma ballantana su yi sha'awan su zama mazajen su ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqulul wahidatu minhunna li ba'liha wallahi ma ara fil jannati shay'an ahsana minka wala fil jannati shay'un ahabbu ilayya minka falhamdulillahi allazi ja'alaka li wa ja'alani laka yar matar mutum ta aljanna sai ta ce masa wallahi ta ga mijinta wallahi ni ban ga wani abu a aljanna da yafi min kyau kamar kai ba ka duba duk kyalli kyallin da yake aljanna zinari da azurfa da lu'ulu'i da komai amma ba abin da ya fi mata mijinta kyau kuma haka za ta gaya mijinta sannan ta ce ni a aljannan nan babu wani abun da nake so fiye da kai ban ga wani abu na jin daɗin aljanna da ya fi ni kai ba haka za ta gaya masa sai ta ce na gode wa Allah da ya sa na zama matarka kai kuma ka zama mijina kaga wannan magana ba karamin daɗi ne da ita ba to amma matan duniya kaga ba haka bane ko sun gaya maka ina gani sun faɗa ne kawai mujamala a ɗan dai zauna a zauna lafiya dai kawai don su dan jawo hankali ga kafin kwana biyu ku bata in kun bata kuma kawai ba ku taɓa yin shiri ba ka dan mata wani abu kawai zai ta tashi kawai kawai baka taɓa kyautata mata ba to idan mutum matarsa tana ci masa mutunci a nan duniya ko ba ta gode masa ya hakuri zai je aljanna in dai ya gyara imaninsa insha Allah zai je ga yadda ake ladabi da biyayya yadda ake karrama miji a aljanna saboda haka mata ya kamata su yi koyi da wannan domin su zama matan mazajen su a aljanna su ma su musu irin wannan kamar yadda hurul in suke yi musu fihinna qasiratu tarfi a cikin aljanna abuna a cikin waɗannan shimfiɗo na aljannan akwai 'yan mata masu taƙaita ganinsu a kan mazajensu lam ya hunna insun wala jan kuma wani mutum kafin waɗannan mazajen ba su buɗe budurcin su ba ko aljani babu wani aljani da ya buɗe budurcin wa'annan yan matan kuma babu wani aljani babu wani mutum da ya buɗe budurcin wa'annan matan yan mata ne wanda ba taba saduwa da su ba su ne matansa su zai je samu a cikin wato wannan shimfiɗa ne kuma ba matan ba wai sai hurul ini kawai ba har matan ka na nan duniya din za mai da su su ma yan mata ba wai haka a yanda suke din nan ba suna haila suna haihuwa suna ba haya suna fitsari suna kaki su yi ta tofar da yawo kazanta dai duka wannan zai wuce idan an je aljanna za a sake za a sake musu wani sabon kira kamar ma ba su ba a to yin ayin da suke nan suka je suka da korul ini da Allah za ka saurare su <laughs> ai ba ka saurare su ba su ba kunya za su ji ai to amma za a sake kira su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna ansha'anahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban ataraba su matan duniya ne za mu sake kira su sabon kira a sake musu wata halitta in dai sun shiga aljanna ko mu mai da su yan mata afkaran yan mata ba zaurauri ba yan mata kuma yan matan malamai suka ce duk lokacin da mutum ya tashi saduwa da matarsa budurwa dai same ta in yi sadu ita yanzu tana budurwa za a sake mayar mata da budurcin ta gobe ma in dai sake saduwa da ita budurwa dai same ta a haka haka har abadan abada ba ran da za ta tsufa kuma a ce ta zama wata tsohuwa ko kaɗan tana nan a budurwanta din din din kuma uruban yan matan aljanna Allah ta ce ya sanya su masu tsananin soyayya ne ga mazajensu masu tsananin soyayya ga mazajensu ai ga misali na mun kawo yanzu aljannan ma ba su ga a cikin ta abinda suke so kamar mazajensu ba amma nan duniya matar ka sai wani kyalli kyalli zai ɗauke ta kawai ta mance da kai ma gaba ɗaya to a can babu duk wani kyalli-kyalli ba sa gani sai mazajen su kawai shine ma'anar uruban masu tsananin nuna soyayya ga mazajen su kaga ba ran da za a bata kenan sannan kuma a turaban suna sa'o'in juna duk yan mata ne masu shekaru iri ɗaya bare ka ce za ka fifita wata akan wata duk sa'anni ne daidai wa daida suke shine ma'anar turaban babu tsohuwa a aljanna ko kwada babu tsohuwa shi yasa wata tsohuwa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasu da ka roƙa mini aljanna mana mazala su sama ya ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta juya ta kama kuka tana kuka aka ta a ya kira ta da ta zo sai ya ce a mace ba ta shiga aljanna tana tsohuwa sai an maida ita me sai an maida ita yarinya sai ta zama budurwa take shiga aljanna shikenan sai hankalin ta ya kwanta to haka ne aljanna take wato duk wani matsala dai na nan duniya ba za ka same shi ba aljanna ko kwadiya kaga wannan matar ka ta tsufa ka dauko ta amarya ka fifita ta akan waccar duk wannan babu aljanna har ka zo ka kasa yin adalci ma a tsakanin su wannan ba za a samu waka ba daidai wa daida suke kamar yadda wannan take amarya haka wannan ma take amarya babu bambanci uruban atraban haka Allah ta'ala wato ainihin ya mai da su to Allah ta'ala ya faɗi wannan ni'ima da yi wa ɗan aljanna sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljan shin akwai ta ni'ima da kuke karyatawa ta Allah babu kuma bai kamata ba saboda Allah ta'ala ya gama mana gata da yasa muka rayu a duniya ya ba mu imani sannan kuma mu je mu shiga aljanna insha Allah ni'imomin da sai dai ka tina wanda ka tina ko ka san wanda ka sani amma akwai wanda baka sani ba sai Allah ta'ala ya ce ka'annahun الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta'ala ce ka anna hunnan ya wal marjan kai ka ce wato su ‘yan mata ko kuma matan aljanna al ya yaquti ne wal marjan da marjan duka nau'i ne na lu'ulu'i kai ka ce lu'ulu'i ne mai haske da kuma lu'ulu'i ja haka suke manyan lu'ulu'i da ƙanana wato saboda kinsu lu'ulu'i wani abu ne mai kyau mai kyalli in ka ganshi za ka yi sha'awansa to haka ake mai da ainihin yan matan aljanna kai ka ce lu'ulu'i ne wato da marjan a wajen gare gare ɗinsu da kuma kinsu ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lirajuli min ahli aljannati zawjatani من الحور الإن على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ سوقها من وراء الثياب وتكون متون daga cikin 'yan aljanna yana da 'yan mata guda biyu na hurul in masu tsananin farin farin ido masu tsananin bakin bakin ido ko masu manyan ido kuma kowace ta yi ado da alhariri guda saba'in kuma hulla asin da asin da zani da rigan duk iri ɗaya guda saba'in a jikinta za ka yi mamakin wannan ko to yi adon aljanna ne ba irin da duniya wani ilin a duniya ne ta sa kaya guda saba'in ta tsora wannan kawai nan bilai mata kyau ba ma ina ji kama adon lahira babu ko wani abu maza kuma a lahira suna sa warwaro wannan abun hannun nan da mata suke sawa a aljanna maza ma na sawa kuma ya musu kyau amma a duniya in namiji ya sa warwaro ya za a gan shi sai ka ce masa ba kauye ko kuma dan daudu to amma lahira akwai wannan aljanna ado ne duk irin wani adon da kaga dama za ka yi to amma ta sa wannan kayan ado guda saba'in amma yura muku saqiha min wara isiyabi ana ganin ɓurgun makengimanta ta bayan wannan tufafin wato tufafin bai hana ka ga jikinta ba kuma fatan jikinta bai hana a ga namanta ba namanta bai hana a ga kashinta ba kashin bai hana a ga cikin kashin ba haka za a gani kawai kamar gilas da zahirin da baɗinin duk ɗaya ne kawai to wani wani irin yan mata ne a sun wuce misali haka kawai za a gani kawai ga bargon yana yawo kawai yana tafiya a jikin jiki adon ba zai hana a ga jikinsu ba ka san mata adon su kala biyu ne jikinsu ado ne tufafin da suke sawa ado ne idan sun sa tufafi to sun lullube wannan ado na jikin kenan na duniya kaga ba ka ga jikin ba saboda kana gani na ba sai an cire wannan ado na zahirin sannan sai ka ga ado na baɗi ne to kaga adon kuma kowanne yana da matsayinsa to amma yan aljanna su ko sun sa adon zahirin matan aljanna ana ganin kuma adon baɗi ne kuma kowanne zaman kansa yake yi wani yana cewa labithna alwashiya la mutajammilatin walakin sunna bihi jamala wa dhaffarna alghada'ira la li husnin walakin khifna fi sha'ri dalala sun daura yana wasa wasu yan mata ne yace sun sanya tufafi mai zane zane ba don su yi ado ba don su koye ado jikinsu shine ado jikin mace ya fi tufafin da za ta sa ado sannan ya ce sun yi kitso ba wai don ado ba sun ji tsoron kar gashin su ya lalace ne amma in ba a kitse shi ba ma ado ne ko an kitse ko ba a kitse ba ado ne to su yan matan aljanna adon su ko sun yi ado na zahiri za ka ga adon zahiri da baɗinin gaba ɗaya ba abin da zai buya maka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna awwala zumratin tadkhulu aljannata ala surati alqamari lailatal badri wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyin fi samai لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعظم wato farko wanda za su fara shiga aljanna za su shiga aljanna da haske kamar wata ɗan daren goma sha hudu irin wata ya kai kwana goma sha hudun nan yana da bala'in haske to haka za su shiga masu bin su kuma kaman tauraron da ya fi kowanne haske tauraron da ya fi kowanne haske sannan kowane mutum daga cikin 'yan aljanna yana da mata guda biyu na hurul ini wanda ana ganin ƙwargon makyangimansu a bayan namansu wato ƙwargon ƙwabrinsu daga bayan namansu to ai an sa tufafi ma an gani ballantana ta bayan nama sannan manzala sassama ya ce wa mafi jannati azab a janna babu marar mata kowa da matarsa aljanna ko ka mutu a nan duniya baka yi aure bayan ka je aljanna za ka yi aure ko ka mutu ka saki matarka in ka je aljanna za ka samu matar da za ka aura haka nan a aljanna babu goruwa ko budurwa wanda ba ta da miji idan kin mutu baki yi aure ba to za ki yi aure a aljanna akwai samarin da suka mutu su ma ba su yi ba sai a haɗa ku in mijinki ya sake yi ka mutu akwai wanda ya sake matarsa ya mutu sai a je a haɗa aure haka za a yi aljanna babu wani wanda zai zauna wanda ba da iyali a aljanna ai mutum zai zauna goro to aljannan kuma bata mar daɗi kamar yadda ya kamata wato daɗin sai zama rabi da rabi ko nan duniya in baka da mata ai daɗin rabi rabi ne balle tana kuma a aljanna saboda haka Allah ta'ala zai aura maka daga 'yan matan hurul in kuma ya aura maka daga irin matan duniya wanda za a sake musu kira na musamman su ma su zama kamar hurul in din ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya tsara wannan sannan a cikin hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha wala mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولتاب ما بينهما ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها manzala sa sama ya yace ka tafi ka yi sammako wajen yaƙi fi sabilillahi ko ka kai yammaci wajen yaƙi fi sabilillahi ya fi a baka duniya da abin da ke cikinta kuma ya ce inda mutum zai aje bulalansa a aljanna kawai ya fi duniya da abin da ke cikinta sannan da a ce wata mata daga cikin matan aljanna da ta leƙo nan duniya a ƙasa da ta cika duniya da ƙanshi gaba ɗaya da abin da ke tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya sun bule da ƙanshi saboda ƙanshinta ƙanshin matar aljanna sannan ko Manzala Allah ya ce kai dan kwalinta kawai ya fi duniya da abin da ke cikin ta shine ma'anar nasif saqata an-nasif wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqadna bil yadi to dan kwalinta kawai abin da ta rufe kanta da shi ya fi duniya da abin da ke cikin sa daraja to ita din kuma fa ga kanshinta da sauransu da kayan kyalli-kyallinta da kayan adonta manzala sassama ya ce babu marar mata ko mata marar miji a aljanna wannan shine zai kwantarwa da mata hankali don duk abin da muke faɗan nan ana ta faɗan su ma zan an tanada musu mata a aljanna ana ta gaya musu irin kalan matan kuma amma su mata kuma ba a gaya musu irin kalan mazajen amma su ma suna da mazajen sannan na biyu su mata ƙilli-ƙillin ado ya fi ɗaukan su fiye da ainihin namiji shi ko namiji babban damuwarsa shine mace to aljanna akwai warwaro na zinari da na azurfa akwai tufafin alhariri wanda ya fi kowane irin atamfa tsada da kyalli-kyalli da kyau a nan duniya to sun an gaya musu wannan kawai ya wadatar da su kuma suna da maza shikenan magana ta kare ba sai an yi ta koda mazaje ba ko a nan duniya mace ina ta zaɓi miji ba wai za ta yi ta wani leke-leke ba ne sai ta ga mai kyau ko mai siffan kaza da kaza a'a in yana da ɗan abun hannu kawai magana ta kare ko kuma ya zama matashi yuridna sara almali haifu Alim alimnahu wa sharku shababi inda hunna ajib suna son kuɗi ne kawai ko tsoho ne yana da kuɗi suna son sa kuma amma in sun samu dan saurayi sun fi so to amma saurayin fa in bai da kuɗi to yana ga tsohon zai buge shi amma ba ruwansu da wani kyakkyawan mutum wace wa in tas'aluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i tabibu idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu wa laysa lahu min wuddihin nasib in ka tambaye dangane da mata to ni likita ne abin da ya shafi harkar mata ka zo maka bayani kuma na san harkar mata ce idan kan mutum yana da furfura ko bayi da kuɗi sosai to bayi da rabu a soyayyar mata ba za su so shi ba ka tsufa ko kuma baka da kuɗi ko matashi ne kayan baka da kokobo sai dai a lallaba kawai to su mata damuwansu kenan ƙilli ƙilli na abun duniya kawai wanda zai saya mata gwalagwale ya saya mata leshin da da da da sauransu amma shi kuwa namiji yana son mace mai kyau sai ya darje tukunna ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi wa'annan yan mata a cikin aljanna wanda babu irin su a duniya na duniyan ma sai an sake halittan su tukun an gyara su sannan su zama matan mazajen su wato a aljanna sai Allah ta'ala ya ce هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangi ta ce hal jaza'ul ihsani illa ihsan sakamakon kyakkyawa bai kasance ba sai kyakkyawa wato idan kaga ka shiga aljannan nan dama ka aiki mai kyau ne a duniya saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga nau'in aikin da kai ne in kai mai kyau mai kyau idan kai marar kyau to marar kyau ne kamata dinu tudan kamar yadda kake haka da a saka maka wa kama tazra'u tahsudu kamar yadda kake shuka haka zaka je ka girba to ka shuka mai kyau sai ka je ka girbi mai kyau in ka shuka mummuna kuma to je mun yi bayanin mummunan shi zaka je ka girba saboda haka ubangiji ta'ala ya tanada wa bayinsa wa'annan ni'imomi amma masu kyautata ayyukansu a nan duniya wannan duniya bata ruɗe su ba suka bar imaninsu da ibadansu suka ƙi su ji tsoron Allah suka faɗa cikin sabon Allah su sun gujewa wannan sun ɗauki duniyan wata hanya ce kawai wanda za a bi a tafi lahira sai suka himmantu da ayyuka na addininsu domin su je su samu wannan falala ubangi ta ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa duk wanda ya kyautata a nan duniya ai za a masa kyautatawa wannan kamar yadda Allah ta ke cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda ya kyautata imaninsa da ayyukansa a nan duniya za a saka masa da kyakkyawa ita ce aljanna sannan kuma a ƙara masa shine ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna din sai Allah ta'ala ya ce wa min dunihima jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta ce wa min jannata ne, akwai wasu aljannatai guda biyu kuma wanda ba su kai waɗancan ba. wato aljanna hawa hawa ne hawa ɗari kamar yadda mazala sa ya faɗa tsakanin kowace darajan aljanna ɗaya tsakanin tsakanin ta ɗaya da ta biyu kamar nisan sama da ƙasa haka kowa gurgudun wato imaninsa gurgudun irin aljannan da zai samu wayancan bayan Allah da muka wuce an ce suna da aljannace guda biyu aka faɗi siffofinsu to akwai wanda kuma aljannan su bata kai hakan din ba akwai nimomin irin waɗannan amma darajan aljannan bai kai wancan ba shi yasa yace wa min dunihima jannatani akwai aljannatai guda biyu kuma inda ba su kai waɗannan ba ya inganta a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima akwai aljannatai guda biyu na zinari koran da suke ciki da duk abin da ke ciki na zinari ne kaga wannan shi na farkon kenan akwai kuma aljannatai guda biyu na azurfa da ƙorransu wato kohunan da suke ciki da kwanukan duk na azurfa ne da abin da ke cikin su gaba ɗaya su ne waɗanda suke bima waɗancan aljanna wato gurgudun imani mutum gurgudun irin aljannan da za a bashi sai Allah ta ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa muduhammatan wayannan aljannatai guda biyu koraye ne shar baƙaƙe ma'ana tsirransu suna suna da kore shar ma'ana akwai ni'ima a cikinsu akwai ni'imomi da yawa a cikin wannan kowanne ya yi ainihin kore ya yi baki saboda kore da ruwan da yake sha su ainihin 'ya'yan itatuwa ɗin wato su ɗin ma ba wai za ka je ka samu 'ya'yan itatuwan sun bushe ba ne ba wanda za ka samu ka tsinka ba abin da babu a ciki idan sa ka a miskiniyar aljanna babu wata ni'ima a duniya da ta kai wannan ni'ima ɗin saboda haka aljanna daɗin da ke cikinta ya wuce misali sannan ubangiji subhanahu wataala yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa fihi ma ainani nadakhatan a waɗannan aljannatin ma akwai ainani wato mabubbugan ruwa guda biyu nadakhatani wanda suke kwaranya suna ta gudu suna ta gudu wuraren ruwa guda biyu a can an ce fihi ma ainani tajriyan a cikin wato aljanna waɗancan na farko akwai idanun ruwa guda biyu da suke gudu wannan kuma aka ce suke kwaranya wato akwai bambanci tsakanin gudu da kwaranya gudu ya fi kwaranya shi yana ta gudu ne ruwa wannan kuma ya dan kwaranya haka ila zai iya dakata to amma dai kowanne ya ishi dan aljanna din zai sha har ya rage fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba doni irin ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa sai Allah ya ce فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangi ta ce fihi ma fakihatun a cikin aljannan nan guda biyun nan na ƙarshen akwai fakihatun wato abubuwan marmari dukkan nau'i na abu marmari wa akwai ainihin dibinai kala-kala dibino kalansa ya fi goma kowane nau'i na dibino akwai rumman akwai kuma rumman dan itace ne mai daɗi wanda kila ba mu da shi anan to akwai shi a wannan aljanna to amma a waccar aljanna ubangiji ta cewa fihi ma min kulli fakiyatin zawjan daga kowane dan itacen akwai nau'i bibbiyu wanda ka sani da wanda baka sani ba kala bibbiyu ko dan itace ka dauke shi amma wannan aljanna kuma akwai ƴaƴan itatuwan kawai aka ce ba a ce nau'i bibbiyu ba wannan shi ke nuna waccar aljannan tafi wannan aljannan daɗi ubangiji ta ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wani irin ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa sai Allah ta'ala ya fihinna فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta ta'ala ce fihinna khairatun hisan fihinna a cikin wato waɗannan aljannatin gaba ɗaya akwai khairatun wato ‘yan mata zaɓaɓɓu su ne hurul sannan kuma hisanun masu kyau akwai su a cikin wannan aljanna ɗin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa hurun makasuratun fil to ga ‘yan matan da suke cikin wannan aljanna ɗin hurun wato ‘yan mata ne masu tsananin bakin bakin ido masu tsananin farin farin ido idan an ce hurun jam'u haura haura wato wanda bakin ya kai baki farin kuma ya kai fari in namiji ne ahawar za a ce mai bakin baki mai farin fari to jam'in su shine hurun yan mata da yawa masu bakin bakin ido masu farin farin ido in an ce kuma jam'u aina mai babban ido ba mai ƙaramin ido ba in namiji ne sai a ce a'ayan mai babban ido to hurul in ana nufin yan matan hurul in masu tsananin bakin bakin ido masu tsananin farin farin ido ko masu manyan ido to waɗannan hurun yan matan hurul ne maqasuratun wanda aka takaita musu ganin su ba za su ga kowa ba sai mazajen su fil khiyam a cikin hemomi na lu'ulu'i wato gidaje na lu'ulu'i wato waɗanda suke cikin aljanna to a can an ce qasiratu tarfi wancan aljanna su suke takaita ganin nasu da kansu ne ba za su kalli me ba su kalli wani namiji ba sai mazajen su kawai nan kuwa sai aka ce an takaita musu ganin nasu wato ana kau da ganin nasu ne daga wasu mazaje iya mazajen su kawai za su kalla can kuma su da kansu ne ba su damu da wasu mazajen ba suke dauke ganin su sai nuna wa'ancan sun fi waɗannan daraja kenan kowa gurgudun imaninsa gurgudun irin waɗanda zai samu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhibu falakal hamd ba ma karyata ko kwaɗe daga cikin ni'imominka ubangiji ta'ala godiya ta tabbata a gare ka sannan aka ce lam yadamis hunna insun qablahun wala jan hakanan su ma wa'annan yan matan hurul din da suke wa'annan gidaje na aljannan wato wani mutum bai taba bude budurcin su ba haka wani aljani bai taba bude budurcin su ba suna na yan mata furul ini dama an halice su a aljanna ne ba wanda ya taba ainihin saduwa da su to haka yan wadannan matan duniya ma in sun shiga aljanna su ma da a sake kera su su zama yan mata su babu wani wanda ya taba bude budurcin su ba wanda ya taba saduwa da su ko mutum ko aljan babu wanda ya taba saduwa da su a yan matan su suke da haka aljannatan gaba ɗaya guda biyu akwai hurul in sannan kuma waɗanda suke yan mata masu nuna tsananin soyayya ga mazajen su sannan kuma sa'annin juna sai Allah ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani irin ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa sai Allah ya ce متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta ce ina ala rafrafin su yan aljannan suna kunci ala rafrafin wato a bisa filulluka hudurin wanda suke wato koraye masu kyan gani in an ce rafraf su ne misada wato akwai ainihin katifa da za ka kwanta a kanta in kana falonka kuma akwai abu da za ka ajiye kamar filo wanda za ka kishingida aka ka tsora ainihin hannunka akai to suna kishingide mana bayan kwanciya kan katifa akwai kuma gida wato akan filo sannan wa abkariyin da wasu shimfudu hisani masu kyau shine ma'anan abkariyin wato shimfuda mai zane zane mai kyau wato abun sha'awa da in zai shimfudin wato yan aljanna a kansa suke kishin gidi anan idan gidanka akwai dotti falonka babu kyan gani da sauransu amma idan ka je aljanna ko shakka babu zaka ga ainihin shimfiɗi masu kyau wanda baka taba ganin irinsu ba wannan dukkaninsu an tanadawa wato 'yan aljanna ne wato dan aljanna babu talaka dai kawai duk gaba ɗayan su mawadata ne kawai kana da falonka kana da bangaren ka daban iyalenka bangaren su daban shimfiɗun daban na alhariri da masu zane zane da duk abun da kake bukata na rayuwa babu abun da zaka rasa Allah ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban doni ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa la bi shay'in min amika rabbana nukadzibu falakal ham ba ma karyata ko kwaɗe daga cikin ni'imomin ka ubangiji ta'ala godiya ta tabbata a gare ka wannan ita ce aljanna babu ni'iman da babu ai don an ce a cikin ta akwai abun da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ba taba ɗarsawa ba ai an gama yabon aljanna magana ta kare kuma duk bayanin da za a maka wannan kawai ana gaya maka ne misalai misalai amma akwai abun da kuma ilimin mu bai kai a gaya maka ba babu wanda ya san shi sai ubangiji subhanahu wataala sai an je aljanna tukun ya ce ya tana da bayan sa abun da za su yi farin ciki idan suka gani a aljanna Allah ta'ala mahalicin farin ciki yace za ka yi farin ciki da wannan wato nimomin da aka tanada maka sannan banda aljanna da abin da ke cikinta akwai abin da ya fi aljannan daɗi yan aljanna za su same shi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala za su ga Allah suna zaune a aljanna shikenan sai su ga wani haske ya shigo musu idan ya shigo musu sai su daga idon su sama idan sun daga idon su sama sai su ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai su dinga kallo sai su manta da ni'imar aljanna gaba daya wannan din fi aljanna daɗi za su manta da ni'iman aljanna suna kallon Allah suna kallo har Allah ta'ala ya bace musu ba su su ainihin saukar da kansu ba sai hasken ya bace gaba daya sannan sai su dawo kuma aljanna din to wannan ba karamar ni'ima bace ubangiji ta'ala zai karrama bayinsa da wannan yarahul mu'minuna bin ghairi kaifin wa tashbihin wa darbin lil misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizali wato Allah mumine za su ga Allah ta'ala a aljanna ba tare da ga yanayin da za su ganshi ba ka isa ka kwatanta ba kuma idan suka ganshi za su manta da ni'imar aljanna gaba daya don ganin Allah ya fi aljanna daɗi shi yasa Allah ta'ala ce lillazina ahsanul husna wa ziyada za a ba su aljanna da daɗi daɗin shine ganin Allah subhanahu wataala to wannan abu ya fi komi daɗi aljanna ma bata kai shi daɗi ba ubangiji subhanahu wataala da kake bauta masa kana shauƙin ka da shi to yanzu gashi kaga zacin sa sannan Allah ta'ala zai sake yi wa wato 'yan aljanna wata ni'ima ya ce musu ku buri me za ku me kuke so a muku yau zan cika muku alkawari na sai ya ubangiji ta'ala ka nauye mizanin mu ka faranta fiskokin mu me muke nema kuma su je su yi ta tattaunawa da malamin su me za mu faɗa me za mu faɗa ubangiji ta'ala ya ce daga yau na halatta muku yarda ta ba dan sake yin fushi da ku ba har abadan abada wannan shi ma wani daɗi ne akan daɗi Allah ta ce daga yau na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba kaga kenan aljanna babu ranan fita amma inda a ce ana tsoron ko Allah zai fushi da yan aljanna wata ran zai kore su daga gidansa kenan zai kore su daga aljanna mutum ya aje ka a gidansa ya ce ka dan zauna zuwa wani lokaci sai ka bata masa rai ya fushi sai zo ya ce ka tattara kayanka ka tafi duran da ka bata da shi kana tunanin zai kore ka baka da kwanciyar hankali to ta ta'ala ba zai sake yin fushi da yan aljanna ba fushi ya kare shikenan har abadan abada suna ciki suna cikin nitsuwa ba sa tunanin akwai ran da za su fita daga ainihin wato aljanna wannan shi yafi komai daɗi ubangiji ta ya samu daga cikin yan aljanna wanda za mu samu wannan ni'ima wato madawwamiya dindindin sai Allah ta'ala ya ce تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله تعالى تبارك اسم ربك واتو سنن أبنججنك ya yi albarka ko ubangiji ta'ala mai albarka ne albarkatunsa sun yawaita ma'anan tabaraka ta'azama wa takathara khairuhu wa dama sultanuhu wa azama shanu wato alkhairan Allah sun yi yawa kuma sha'aninsa ya girmama sarautansa kuma ta dawwama babu mai alkhairi kaman Allah subhanahu wa ta'ala ba mai albarkatu irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan babu wanda sha'aninsa ya girmama ya ɗaukaka kamar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma babu mai sarauta madawwamiya sai Allah subhanahu wata'ala sarauta sa bata karewa to shine ma'anan tabaraka sunan ubangijinka ya ɗaukaka albarkatunsa sun yawaita zil jalali ma'abocin girma wal ikirami da girmamawa Allah ta'ala shine mai girma kuma wanda ya cancanci a girmama duk wani mai girma to girmansa yana ƙasa da girman Allah subhanahu wata'ala in ana maganan girman Allah to ba a kawo girman wani kuma in ka ce Allahu akbar sai ka ce Allah shine mai girma e ba wai Allah ya fi wane girma ba in ka ce Allah ya fi wane girma to ai ka kaskantar da girman Allah subhanahu wataala kamar ka samu wani mutum ne ƙwararre akan abu da wani wanda bai iya ba ka ce ai ƙwararren nan ya fi wanda bai iya mutum bai karanta likitanci ba wannan kuma likita ne dokta ka ce ai wannan doktan ya fi wannan sanin cututtuka ka kaga ai baka kyautata wannan doktan ma to haka Allah ta'ala ba a kutansa girma ba a kutanta girmansa da girman wani alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna asa baka ga takobi kana rage masa daraja bane in kace takobi yafi sanda kaifi sanda ta da kaifi ne idza anta shabbata imra'an za bara'atin ala naqisin kana al min an naqs in ka kamanta mutum ƙwararre da wanda bai iya komai ba kace wane yafi wane ƙwarewa ko yafi wane ilimi alhalin ɗayan bai da ilimi to ka kushe wancan din ne ba ka yabe shi bane wanda kace ya fi jahilin nan ilimi ko mutum ba da kokobo wannan miliyoniya ne kace ai wani ya fi wani kuɗi sai dai kace wani mai kuɗi ne wani kuma talaka ne to haka ubangiji subhanahu wataala albarkatunsa da darajojinsa ba za a misalta suna dan adam ba Allah ta'ala shine mai daraja da kuma ainihin girma da girma wanda suka kai kololuwa wanda ba mu isa ainihin mu misalta su ba wanda kuma sai dai karance karancen da muke yi yana ƙara mana sanin girman Allah subhanahu wataala da hikimarsa da cancantan abauta masa shi kadai subhanahu a nan muka zo ƙarshen wannan sura ta suratul rahman za mu tsaya a anan insha Allah sai gobe kuma za mu shiga suratul waqi'a sannan kuma gobe ne in Allah ya kai mu za mu rufe wannan tafsirin sai kuma baɗi idan muna da rai da lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko yake cewa ana bin mutum salloli na watanni ko na shekara shin ba zai yi sallan nafila ba har sai ya rama wainan sallolin da ake bin sa bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah kamar nafila ramadana ba za a ce bai zai yi ba zai kiyamu laili zai iya yin tahajjud amma dai ya kokari kullun ya rama sallah kamar guda biyar haka idan ramadana ta wuce to sai ya ci gaba da rama ainihin salloli na farillansa daga baya kuma ya ci gaba da ainihin wato na filfilinsa na'am wannan kuma yake cewa malam a cikin wannan wata mai albarka mutum zai iya karanta alkur'ani ya roƙi allah ladan allah ya kai wa mahaifansa da suka rasu ko ba wannan watan ba ma ko a wani wata ma idan ka karanta alkur'ani ka ce allah ya kai wa iyayenka da suka rasu insha allahu dai ji shine zance mafi inganci daga cikin maganganun malamai kuma ballantana a cikin wata ramadana wannan wata mai albarka na'am wannan kuma yake cewa wai malam da gaske ne za a iya karanta alkur'ani da rubutu na boko ba gaskiya ba ne mun sha bayanin nan ba a rubuta alkur'ani da rubutu na boko ballantana a karanta shi don ba za ka taba karanta shi daidai ba akwai harufan da babu a boko irin su ainun badun sa'un da sauransu ba za ka same su a harufan boko ba saboda haka malai suka ce haramun ne a rubuta alkur'ani da harufan boko in ka rubuta alkur'ani da harufan boko za ka sa a karanta a kan kuskure don harufan boko ba su isa su ɗauki lafuzan alkur'ani ba ƙur'ani ba larabe ne dole da harufa na larabci za ka rubuta shi sai dai a rubuta fassaransa da boko amma ba bakin da boko ba na'am wannan yake cewa malam ni ne ciki na yakan yawan ɓaci har idan na zo yin alwala ma alwalar ba na iya riƙewa. saboda wucewar lokaci zan iya yin nafila don na yi sallah abunan taimama idan kai in cikin ka yana ɓaci ba ka iya riƙe alwala alwalan za ka yi ko da alwalan tarore kai sallah haka duk ba minti biyar ko goma sai alwalan ka tarore ka zama salsul bauli ko salsuri ko salsul ga'idi kenan amma in dai za ka iya samun lokaci mai yawa da za ka riƙe alwala yanzu idan alwalan ka ta warware misali ba ya zo maka da ya ce ɓacin ciki zai iya gudawa yake yi amma in ya zo kuma za a samu kamar minti talatin ko awa ɗaya to wannan sai ka je kai gudawan ka je kai sallan ka kai kade ba sai kayi a jam'i ba da kayi sai kai alwala kai sallah kafin wani gudawan ya zo amma in abu ne wanda yana fita babu kakkautawa to za ka je kai sallan ka haka saboda wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya mutane kunci a addinin su ba na wannan kuma take cewa malam ita ce suna zaune da mijinta tsawon shekara guda ba sa magana har yarta ta yi rashin lafiya ta koma zuwa ga Allah bai saya mata magani ba malam menene hukuncin haka ita ce suna zaune da mijinta sai suka daina magana tsawon shekara guda kuma suna tare baya ma shiga ɗakinta har 'yarta yarsa kenan ta yi jinya allah ya karɓi rayuwarta bai taɓa saya mata magani ba ta ce malam menene hukuncin wannan auren a suna aure kan dai yana nan bai wargaje ba amma abun da ya kuma kuskure ne kuma zalunci ne ɗayan biyu dai ko ya dawo ya ci gaba da mu'amala da matarsa kamar yadda yake da sauran matan ko kuma ya sallame ta idan za ta iya haƙuri na ita ci gaba da zama a haka in tana tunani akwai ran da za a sasanta in ya ke yadda in ko ba ta iya ba ta je wajen alkali alkali shi zai raba wannan auren ko ya sake ta ko kuma ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita matarsa ne tana da haƙƙi a kansa wajibi ne ba ta haƙƙinta na rabon kwana da kuma ci da sha da tufatarwa ‘ya'yansa wajibi ne kula da su ya ba su ci da sha da tufatarwa da kuma abin da ya shafi magani in ko bai haka ba ubangiji subhanahu wataala sai ya tambaye shi na'am wannan kuma take cewa ta ji wani malami ya ce haramun ne mace ta je matar aure ta je makaranta kuma malam ya ja aya ya fassara amma ba ta zo da ayar ba to watakila ayar ita ce wa karna fi buyuti kunna wa za ta baranya ta barujan jahiliyatul ula haka suke faɗa don masu haramta mata su je makarantan wannan ayan da ita ne kawai suke tare da ita wannan kuskure ne ayan nan tana magana akan matan mazala su sama su zauna a gidajen su kada su dinga fita irin fitan jahiliya mene fitan jahiliya shine kullum mace tana waje ko kuma ta dinga fita ba da hijabi ba ba shiga irin na musulunci ba amma matan mazala su sama suna zuwa makaranta matan sahabbai suna zuwa makaranta mata suka samu mazala su sama suka ce galaba galaba alaina arrijal wato wato maza sun rinjaye mu dangane da al'amarin ka ya rasulullah ka sa mana rana mana da za mu dinga zuwa karatu manzo Allah sai ya sa musu rana ta musamman wanda za su dinga zuwa karatu kaga manzo Allah ya karantar da mata haka nan sabai da yawa sun karantar da mata ko matan ma sun karantar da maza haka mun yake ta tafiya akwai manyan malamai mata da aka yi wanda suka karantar da maza a zamanin sabai akwai irin su Aisha haka nan ba tabi'ai da tabi'u tabi'ina haka nan a lokacin Ibn Qayyim a cikin malamai sa ana sa Fatimatu bintu Jauhar malamar sa ne ko mace ce saboda su ma kuma sun karantar da mata karantar da mata wajibi ne ma ba magana a ce ya halatta ko bai halatta ba domin akan su je su bauta Allah a bisa jahilci gara su je makarantar shi ya fi sauki sai dai a ɗauki mataki na hijabi kar a cakuɗa da matan kamar yadda ake cakuɗa da maza kar mutum ya sake da matar wani saboda ɗalibarsa ne kamar yadda yake sakewa da matarsa ko ta kanwarsa wanda baya halatta abdaruratu tuqaddaru bi qadariha abun lalura ne sai a cingace shi a gurgudun laluran kawai a basu ilimi amma yau mu ce zai ce wai haramun ne a karantar da mata ya kawo wa karna fi buyuti kunna wala tabarna tabarna da jahiliyatu ula wannan bai da hujja akan wannan babu wani malami magabaci da ya fassara wannan ayan a bisa wannan fahimta na'am wannan kuma yake cewa malam muna son a yi mana bayani akan daren lailatul qadari yaushe yake farawa to lailatul qadri dai a cikin ramadana ake samun dare lailatul qadri sannan kuma an fi tamanin sa a goman karshe manzala sai ya ce ku nema a goman karshe sannan kuma an fi tammanin sa a witiri wato 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 a wa'annan diraren aka fi tammanin dire lailatul qadri kuma lailatul qadri ba da wani dire kwaya daya da za a ce shine dire lailatul qadri a bisa zancen da yafi inganci sai dai a neme shi a wannan witiri kuma zancen da yafi inganci yana caccanjawa a wannan shekaran zai iya fitowa a daren 27 shekara mai zuwa ko sai zama daren 29 ne ko daren biyar ko daren uku ko daren 21 shi yasa lalube ne ba a san hakikanin inda ainihin daren yake ba don wasu daga cikin magabata sun ayyana wasu sun ce daren bakwai ne kawai shi yasa in ka je haramin makka daren bakwai sai ka rasa inda zaka shiga jama'a kawai ba za ka iya samu shiga masallaci sai zai maka tashin hankali saboda su suna ganin kawai ashirin da bakwai shine me shine ainihin dare lailatul qadri sai kaga ana tattabowa eh, mutanen ƙauyuka da gefe gefen maka duk sun shigo bayan bakin da suka shiga ƙasar. to amma zancen da ya fi inganci ba haka ba ne takan iya yiwa ya zama wannan daren zai iya kuma ya zama ba wannan daren ba yana caccanjawa ne saboda hadisai daban-daban sun zo wasu hadisan sun nuna 29 wasu nuna 23 haka hadisan suka dinga yawo sai ke nuna kenan zai iya wannan shekarar ya zama 27 wata shekaran kuma 23 ko da daya ko da biyar ko da tara saboda haka in ka raya goman karshe gaba ɗaya na ramadana to ka raya dare da ya ko shakka babu in ka raya witiri witiri 21 da uku da biyar da bakwai da tara ko shakka babu ka samu dare da yatul kadiri na daren da farkon dare ne ko ne daren daga farkon dare ne shi yasa suke cewa idan ka samu sallan tarawihi ma ka samu dare da albarkar dare da yatul kadiri ko sallan asham kai da haka da zarar rana ta fadi dare ya shiga rana na faduwa dare yayi daga sallan magariba shikenan dare ya shiga in ka je aka yi jami'in isha da kai aka yi ainihin sallan tarawih da kai ka samu gurgudun abin da ka samu amma ba ka kai wanda ya raye dare gaba ɗayansa ba na'am wannan kuma take cewa malam ita ce sun zauna da mijinta tsawon shekara goma ba ta jin daɗin zaman auren sannan kuma ba su aihu ba ta je asibiti ta tuntubi likita ya gwada ta ya ce za ta iya aihuwa shi kuma mijin ya je a gwada shi yaƙi ya ta nemi ya sake ta yaƙi mahaifiyarta sai ta ce mata ta yi haƙuri amma ta yanke shawara daga ƙarshe bayan sallan nan kawai za ta gudu ba tare da sanin mahaifiyarta ba da kuma mahaifin shi malam ka ba ta shawara shawara shine karki gudu domin kina son haifuwa ya kamata a sai nemi da za a sasanta a kan ki gudu gara a je a gamsar da iyayenki shi mijin ya gamsu ya je ya auna idan baya haifuwa ita kuma tana son haifuwa bai kamata ainihin ya zauna da ita ba tunda ita ba ta so sai je samu wata wanda ba ta haihuwa sai ya aura shikenan ita kuma ta je ta samu mai haihuwa tunda haihuwan take so ta aura amma a zauna a haka har iyaye su sa baki har yarinya tana neman ta shiga ko mata tana neman ta shiga duniya ai ba a san yadda abun da ya kasance ba saboda haka a nemi dai hanyar da za a sasanta in ta ce za ta iya haƙuri a haka ba za ta haifun ba shikenan amma in ba za ta iya haƙuri ba tana ɗaga maka hankali abin da ya fi shine ka sallame ta ta je ta haifu wannan shi ya fi alkhairi in abu ya gagara iyaye ba su sasanta ba sai a je kotu kotu za su iya sasantawa amma ki shiga duniya ki yi wa iyayenki tawaye ki gudu wa mijinki idan kin haka rayuwarki ba za ta yi albarka ba wannan kuskure ne bai kamata ki yi haka ba kuma ba a baki shawaran hakan din sai dai a samu mafita na wannan kuma yake cewa malam muna so a yi mana bayani akan yadda ake yin zaman tahiya a sunna to zaman tahiya kala biyu ne akwai na farko akwai na biyu na farko inda ake yin sa a sunna shine zaka zauna akan kafarka ta hagu wato zaka tunkura ta ka tsora duwawunka na hagu akan kafar hagu sannan kuma sai ka kafa kafarka ta dama in kan nan wannan babbar yatsan tana kafe sauran in yatsu suna tsaye amma ita kuma kafar hagu din ka shimfiɗa ta kai ta tayi rigingine ka tsora duwawunka na hagu akan tafin kafanka ta hagu wannan shine ainihin wato zaman abin nan zaman zaman abin nan tahiya na farko zaman tahiya na biyu kuma zaka zauna akan duwawunka ne shine zaman tawarruk wancan zaman iftirash ake ce masa wato zaman tawarruk shine duwawunka ya taba ƙasa wato kafarka ta gudin zaka naɗe tan amma zaka sa ta a karkashin cinyarka ta dama duwawunka na hagu ya zauna akan kasa ƙafarka ta dama kuma ka kafa ta dan babban yatsan yana kafe ka danne wato tafin babbar yatsanka sauran yan yatsunka kuma suna tsaye to don kai haka shine kai zaman sunna wato na farko zama akan kafar hagu ta hiya ta biyu kuma zama akan duwawu kamar yadda na siffanta na'am wannan kuma yake cewa malam don Allah a ƙara jan hankalin matasa akan zuwa kulob domin a yanzu wani abinci baya ne a wajen matasa idan aka sami matashi baya zuwa kulob ai eh, to matasan wanda ba su waye bane suke ganin ci bayan da haka sai ka canja abokanai ka samu abokanai na kirki bayan Allah na gari su suna ganin zuwa club din ba kauyanci ne kai ne kake ganin sa wayewa kuma rashin wayewan ka ne ya sa kake ganin wayewa ne haka ne a yanzu matasan galibin su sun waye suna kokarin fahimtar addinin su ne su fahimci addini su bauta wa Allah ta'ala ala basiratin suna kokarin nisantan sabon Allah saboda sun san duniyar nan ba an zo da wama ne dan lokaci ne kawai zaka tafi suna neman su tashi a cikin ibadar Allah subhanahu wataala domin su je su shiga inuwan al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai ita saboda haka ƙauyanci ne abin da kake inda kana da wayewa ba za ka zaɓi rayuwar duniya akan lahira ba ka fifita ta duniya akan lahira shi yasa kafurai ubangiji ta ce dabbobi ne batattu ne sun fi dabbobi ma bata saboda ba su gane lahiransu ba to kai ka tafi kuzau ka ce wasu ana ganin ƙauyenci ne ai abokaninka ne ba mutanen kirki ba ne kuma wani abokanin sai kun yi tsine ne da su ranar alkiyama al'akhillau yawma'izin ba'dhuhum li ba'dhin adun ilal wato abokane rana kiyama shashin su makiyan shashi ne sai masu tsoron Allah za ku yi tsineneniya sai dai in ka samu abokanen kirki wannan kuma za ku taimaki juna saboda haka za ka yi nadama biye wa ka da kake yi masu ganin zuwa kulob wayewa ne rashin zuwa kuma kauyanci ne to waɗannan su ne za su kai ka su baro ka kuma sai ka yi nadama ranar alkiyama ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا ranar kiyama mutum ya ciza yatsan sai ya ce wayo Allah ya shiga uku yayi nadama ya ce ina ma na kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma ban riki wani ya zama abokina ba gashi ya badda ni bayan shari'a ta zo mini to karka yadda da aboki wanda zai badda kai wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jabana ka zama aboki na mutanen kirki su kan su jawo ka zuwa ga aikin addini ne ka fahimci addinin ka ka nisanci wa'annan wurare na fasadi din ka nisanci sabon Allah kar ka zama mai sabon Allah almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif haka manzo Allah sallallahu alaihi mutum yana kan addinin abokinsa saboda haka ɗayan ku ya duba wa ya kamata ya zama abokinsa ba kowa da kowa ne ya kamata ya zama abokin kama sai wanda ya zama mutumin kirki bawan Allah wanda zai kara maka tsoron Allah saboda haka ka ji tsoron Allah ko musamman a wannan wata na Ramadana watan da ake daure shaidanu saboda kar ka je kai sabon Allah kai kuma sai kai kanka din ma shaidan ne kaga da an san kai shaidan ne zai daure ka kai ma ba sai ka je wannan wurin ba to kar mu ya zama shaidan din kansa an daure shaidanin sa shi kuma ya zama shaidan din kansa ya je wurin shaidanci ka ji tsoron Allah ka dawo zuwa ga hanya na'am